الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وانتهج بمنهجه إلى يوم الدين. لا السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na goma wanda ya dace da shida ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta arba'in da shida cikin wannan sura mai albarka suratul tafsilat sabin Allah ta'ala man amila salihan fa nafsi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid yau kuma za mu tashi ta arba'in da bakwai kafin haka kamar da muka saba akwai tambayoyi da waɗansu yan uwa suka rubuto mai tambayar farko yace hadisi ne da aka karɓo daga muawiya ibn al-hakam radiyallahu anhu muawiya yace ya rasulullah inni hadithu ahdin bi jahiliya ni ina farko farkon shiga musulunci ina fari shigan karɓar addinin musulunci shine hadithul ahd bil jahiliya wa qad ja'allahu ta'ala bil islam da shi ubangiji ta'ala ya arzuta mu da musulunci fa inna minna rijalan ya'tuna al-quhan cikin mu a da aka waɗanda suke zuwa wajen bokaye al-quhan jam'i na kahin kahin mai da'awar sanin gaibi قال سيما قال لك فلا تأتيهم بجوة الخطاك جوا معناها حرام الجوة وجوة بوكا wanda ke da'awar sanin gaibi sai kuma na sake cewa min na rijalun ya tafayyaruna daga cikin masu mutane da suke canfi a tafayyur wato canfi nan asalin da a lokacin jahiliya suna canfa dutsaye ne idan mutum ya tashi yin tafiya da safe sai da da mujiya to nan babu sa'a ko in mutum ya tashi yin tafiya din yana neman sa'a to da sassafe sai tashi sai bi kofar eh, sai bi bishiya ko itace da ke kofar gidansa sai ya karkada ta idan ya jijjiga rikanta idan tsuntsayen suka tafi in sun ji dama to akwai sa'a ke in sun ji hagu to babu sa'a ke in sun tarwatsi waɗansu sun yi dama waɗansu sun yi hagu to ba za a ce da sa'a ko babu sa'a da sai an sa su sake maimaitawa to shine at-tatayyur a lokacin jahiliya to amma lafazin at-tatayyur yanzu ma'anarsa ta zama da wato at-tatayyur bi mar'iyyin aw masmu'a wato mutum ya kanka duk wani abin da ya gani ko duk wani abin da ya ji akwai lokacin da abin da mutum ya gani wani da ya tashi da safe ya gama da makawo sai ce da nan babu sa'a ko in wani ya tashi da safe ya ji kukan mujiya kukan ta kuma sai ce babu sa'a ko in ya ji kukan wani tsuntsu daban sai ce babu sa'a to wannan ne a tafayya sai manzo Allah ce zalika shay'un yajiduna fi sudurihim wannan abu ne da kowace zukatan su suke saka musu amma baya da alaka da rabota ko rashin rabota baya da alaka da sun nasara ko rashin sun nasara fala yasuddannahum bai kamata wannan ya hana kayan yin wata bukatar ka da ka tashi ba bayan ya ce sun saki ta da min na rijalin yasutun daga cikin masu mutane da suke yin zane a kan kasa suke rubutu ta kamar masu duba ke akwai wanda suke duba a kan kasa su gano maka cewa kasuwancin da kasa gaba akwai nasara ko kuma sai babu ku gano miki cewa auren da zaki akwai sa'a ko babu wato ya kuto ni kina قال سيمون ذا التي كان نبي من الأنبياء يقول فمن وافق خطه فذاك yake cikin annabawan Allah ko wanda ya kasance yana zane a kan kasa dukkan wanda zanensa ya dace da shi to babu laifi fa ya zama daidai kenan yana hadisi rawahu muslim imam muslim ya rubuto to a fahimta ta abin da yasa mai tambayar ya rubutu wannan hadisi yana so ya fahimci jumlar karshe manzo Allah ce a da can a cikin annabawan da akwai wanda ya kasance yana zane ko yana rubutu to wannan da za mu fassara shi da duba ba an gane ko dan da musamman yake rubutawa ba domin a matsayinsa na annabi duk abin da zai rubuta domin ya gano wani abu cikin koyayyen al'amura to yana rubutawa ne da wahayi na Allah ina ga ta fahimta kuma duk abin da ya sani ba mayatarsa da kwarewarsa ce ta sa ya gano ba wahayi ne na Allah ya sa ya sanar da shi dangin al'amura koyayyu wanda suka wuce ko waɗanda za su zo nan gaba da haka ba za a kafa hujja da wannan ba da wani shi yi gabe kuma kaddara za su kafa hujja da wannan hadisin kana da aiki ko da da wannan za Allah ce fa man wafaqa hujja za ka duk wanda zanen da zai yau in ya dace da irin irin na wannan annabin to yayi daidai to da Allah ya zai rubutu ya yi rubutun da yake daidai shi da wannan annabin yana daga cikin sharafi da ake cewa allazi la yaqbalu quwwa man wafaqa fadaka duk wanda ya dace in ma har zai dace to ya zama sababbi to ya za a yi dace dai dai ne da Allah ce in kana da rahman wa rabbi fa ana qul in kana lil rahman wa rabbi kace inda Allah yana da da fa ana awwalul abid ni ne farkon wanda zai fara masa bauta to yana da yana da rabbi kenan cewa in yana da akwai ya nuna kuma zai yi kenan cewa in mutum ya yi rubutun ya dace da manzon annabi ya nuna za a samu wani zai yi rubutun da ya dace da manzon annabi kuma ya ce nabi min al-anbiya shi annabi nabi wayi shi na tukuna da ka san ko na annabi gani ba da lan tana iya yin zane ko rubutu irin nan saboda haka dai duba harami sa'in duba wanda ya ta hanyar rubutu ko kuma wanda ya ta hanyar dutsaye ko wanda ya yi dukkan wata hanya a madadin duba shine Allah ya karanta mana istikhara istikhara wanda na wajen bisa istihara wato neman zaɓi daga wurin ubangiji ita kuma istikhara shine duk lokacin da za ka wani babban al'amari to shi za ka yi amma ba kowane al'amari ba sai al'amarin da alkhairin ya wato ta ya zama alkhairi ta ya zama amma duk abin da alkhairin sa ya bayyana sarari ba bukatun istikara duk abin da sharrin sa ya bayyana sarari ba bukatun istikara duk abin da yake kankanin al'amari ba mai girma ba bukatun istikara ah yanzu misali za ka sai goro sai ka ce ta istikara za ka sai rake wurin mai rake za ka sai gyaɗa wurin mai gyaɗa sai ka ce bari yi istikara ko da sa'a ko babu ƙananan al'amura ne za ka bukatun istikara haka misali za ka yi kamsu salawat za ka je umara za ka je aikin hajji zai kaje zaka istikhara sai da abin da Allah ya karanta ma yake to kana da alimi za ka ba ka kai istikhara haka kuma za ka nisanci barna za ka nisanci wuna za ka nisanci sun yi sai ka ce zaka istikhara ai duk wannan shirin ya bayyana ana yin istikhara ne kan abin da alherin sa ya koyi ta iya abin ya zama alheri ta iya zama kishiya alheri ka tashi yin aure kila kai ya zama alheri kila kuma ya zama kishin haka ka tashi za ka shiga wata harka ta kasuwanci kila ya zama alheri kila zama kishin haka to wannan ne ake istikhara to shi kuma za ka sallah raka'a biyu raka'a biyu kacal wannan sallah a ta biyu ya halatta ka yi ta a kowane lokaci ko da lokacin karhancin sallah kamar da yanzu da suka bayyana domin suna cikin da wasu asbab ko da lokacin karhancin sallah irin bayan la'asar ko bayan sallar asubahi kafin rana ta hudu duk ya halatta kai idan kai sallar bayan ka sallame sai ka karanta du'a'ul istikhara inda manzon Allah ya koyar Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim anta ta'lam wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وآخر أمري إلى آخر هذا الجواب tana rubuce sai ka koya wajen malamin da ya fi kusa da kai daga cikin malaman suna ya rubuta maka idan ma ba za ka iya karanta larabcin ka ba ya halatta ka faɗa da hausa ya ubangiji ina neman zaɓin ka saboda zaɓin ka ina neman kaddarawar ka don kai ne mai kudura kai ka sani ni ban sani ba kai kake da iko ni ba ni iko ina roƙon daga falalar ka mai yarwa ya Allah idan kasan wannan abu zai zama mun alheri sai ka ambaci sunan abu aure kasuwanci menene duk abin da zai zama a addini na a karshen al'amari na ka zuwa ke mun hanyar yi ka sauƙaƙe mun shi ka bani dalili in ko zai zama sharri a gare ni to ka kautar da ni da ni ma ka kautar da ni da gaggare ka ka canza mun abin da yake so alheri duk inda yake kai yi wani ne amma akwai malaman kubur da suke dabara sun ma wata istihara da gusa ce wajen a ma istihara sai a kawo takardar guda biyu takardar farko a rubuta kuma yana yin istihara da rasul sauran yara sai a linke ta kamar laya wata ɗaya kuma kamar yana yin istihara da rasul sauran yara sai a linke kamar laya sai a ce ka je ka kwanta ka yi matashin kai da safe sai ka lana da duk wanda hannun kai ya fara ɗaukowa sai ka dauko in ka zo da an ce kamar yana yin istihara da rasul da yara sai a ko alheri kenan amma idan ka bude da aka ce sharrin yi rahu to akwai sharri kenan da zaka to wannan ma duba ce kar ka duba cewa qur'ani ne ka ka fahimci cewa da ya wuce wannan dai dai shi da duba dan ba manzo Allah ya zama wannan ba istikara aka koya maka Allah ya nan da gaskiya ne wai takardun da aka sa hannu za a zartar da shari'ar musulunci a jihar Borno wai takardun sun kone fahimci abin da yake an bi karanta masa shi ma hankalin shi ya kwanta ko ni ban sani ko sun sani ko su sani da uku malam mutum ne yana azumi sai barci ya dauke shi karshe kuma sai ya mafarki to me hukuncin azumin sa dukkan wanda yake azumi sai ya mafarkin sa kuma yana saduwa da mutum ya fito daga jikinsa azumin sa na idan ya farka kawai sai je ya wanka dan saboda ibada da yake ci gaba da yi na salloli da sauran amma azumin ka ba abin da ya shafe shi yana nan lafiya kada wannan sun yi cewa yana da kudi a wurin su sun kai miliyan goma sha biyar amma saboda halin yadda kasuwanci yake ba sa hannunsa gaba ɗaya duk ƙarfin shekara idan yi zo lissafi sai ga abin da ke hannunsa kila da wuce miliyan biyu ko uku ko wani a makamancin haka ba sauran duk suna wurin bashi mutane da su riga sun kawo masa ba ya zai game da zakar wannan ka'ida shi ne idan dukiyar ka tana hannun wani a matsayin bashi to wannan dukiyar da za ka fitar mata da zakka ba sai ranar da ka dawo ko da ta yi shekara goma za ka fitar da zakkar shekara ɗaya ne kaɗai za ka fitar da zakkar abin da ke hannun ka ne a wannan lokaci kuna ka samu fahimta mutum ka tana da miliyan sha biyar goma duk tana zaki sai miliyan biyar ke a hannu lokacin da karshen shekara ya zo to za ka fitar da zakkan miliyan biyar ne kaɗai wancan miliyan goma sai ranar da su dawo za ka biya ina fatan mun bayyana wannan ne hukuncin ka eh? ko su suke da shi na sai kan bayan ka shi wanda suka karɓa suke kasuwanci ba za su fitar da zakka su wannan ba kudin su gani ba sai an dawo wurin ka tukuna wannan kuma yake ka ana jin ka bashi na miliyan daya amma kadarorin da ke wajen sa idan da zai tattara su ya sayar to za su kai miliyan daya ya biya bashin amma kuma zai zama bayi da kokobo to a irin wannan da shi da jarin miliyan ɗaya ko kadar miliyan ɗaya kuma ana ba shi bashin miliyan ɗaya ya halatta ya karɓi zakka da gudu kuwa in ka gane zakka sai na kan sauki kuma yake cewa akwai wani kamfani da suke gudanarwa shi da waɗansu yan uwansu na kasuwanci to kuma ana fitar da zakkar bai ɗaya idan an fitar da zakar ya halatta karɓi wani abu da ciki ya halatta a kai fakiri ne kai za ka da komai ka hukuncin za da yake nuna bambanci tsakanin ƴaƴansa ko me ya hukuncin su yaran da ake danne wa haƙƙin su haramun ne uba ya nuna bambanci tsakanin ƴaƴansa ko ta wajen kyauta ko ta wajen kowane irin al'amari ya kamata ka daidaita su ubangiji ta ala ce ya yi wanda zira amanu kunu qawwamin lillahi a bil qisti ku zanto masu tsayar da shaida don Allah kuma kuna masu adal karkashin wannan aya al-imam ibn kathir ya kawo hadisin Nu'man ibn Bashir wanda imam bukhari da imam Muslim suka rawaito Nu'man ibn Bashir ke cewa mahaifina ne ya gano wata gagarumar kyauta sai mun faɗa wa mahaifiyata sai mahaifiyata ta ce to ni dai ban yarda ka karɓa ba har sai an ji an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duke sun gina ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa ma shi na sai ya ta manzo Allah ya faɗa masa cewa ga kina ba ɗana za ni kyauta amma ban ba sauran ba sai manzo Allah ce duka ya'yan da ta ba ku ko biyu kadai yake shi kadai na ba sai manzo Allah ce inni la ashhadu ala ba na yin shaida zalunci ta fuka bani ma'ana haramun ne ubba ya dauki wani abu ne kyauta da babban da kyale sauran kowa sai ka za ku bi ne haramun ne ka ba kyautar gida sauran ko ba ka ba su ba kowa sun ta ba haramun ne ka ba ɗanka mota sauran ba ka ba su ba kowa sun ta ba shi amma ka iya cewa ka iya ga wani ka ba ga wani karami wannan zan ya girma ya isa wuri wannan jariri ne sabuwar haihuwa ya za a ce in na ba wancan gida kuna ba mu sai cikin gidan da za ka ba wancan ya zauna sai zan da ke ta ba shi ka ta ka aro ya zauna gidan nan mata sani amma tun da ɗanka ne ya isa wuri ya halatta ya zauna ka amma ka ba shi kyauta bai halatta ba sai in za ka biya kowa da kowa kun fahimci wannan da ke haka idan mota ce kake sha'awar ka ba shi to in ka ce masa ka ce ka ka ce to kuma jaririn ma sai ka sai masa kima mun ta in ma jariri ya ce ita ma sai ka sai masa mota ita ma wannan ta da ba ba ran za ka gani wannan kana ka ce da yi da hajjar sai da ai to za ka yi ta uba da yawa a dai wannan yar ya da bata isa hawa mota ba wannan ya isa hawa mota to idan ka sai mota sai ka zata kaddun a matsayin naka ne yanzu kanka ne ke hawa ɗaya da cikin motocin ka shi ma sai yi girma amma in ka da hankali ka dole sai ka dawo kun fahimta ne da kyau a wannan akwai kurakure da dama da muke kan wannan sai ga manyan ya'ya sun sami gida sun sami mutunci ɗan ƙananan ya'ya sun ba su da komai ana nan so uba ya nufi ko manyan yaran kuma a rana gado da su cikin abin da ubangiji bane sai ga yan kananan sun tashi ba su da komai in ma an gama da wanda suke cikin jahiliya yunus irin wanda za su yi zuwa su ba a raba gado idan uban ya mutu wasu a ce to shi na wai babban ta ce zama to su gaba da bugunan sun uban kuma sauran su wannan suke ne shi kuma babban ta yana da ya'yan yana da matansa waɗannan yan kanana su da haka babu yadda za a yi ya kyale ya'yansa don ya taimaka wa ba mai karamin gida ne bane zai wannan da haka ya kamata iyaye su kiyaye wannan haramun ne uba ya dauki wani gagarumin abu na kyauta ya bai wa ɗaya daga cikin yayan sa ya da. wannan haramun ne haramun ne haramun an ga shi manzo Allah ya zo ka zama shaida manzo Allah ce ko ma ka bani wuri inni la ashhadu ala zulm ba na da akan gani. Allah ya tsare wannan kuma yana cewa wa an ce idan mutum bai da kafin fitar da azumin sa baya karbuwa a'a da kafin fitar zaman sa take daban kuma azumi na nan zaman sa daban manzo Allah dai ya nuna muhimmancin zakatul fitr da cewa wajibi ce akwai kuma wadansu hadisi daban da suke nuna azumin mutum yana da fiye tsakanin sama da kasa ba a karɓar sa sai in yayi zakatul fitr amma dukkan hadisan bai yi kai ne da su tabbatar da dan Allah ba wajibi ne kai zakatul fitr idan ba kai ba za a kama kabila idan ka kai zakatul fitr wannan baya kawo kuma wajen karkar azumi da azumi ke na nan lafiya ta kalau an gane ko mutum ne yake azumi sai ya kamu da gudawa ko sai ya amai dan ka yi gudawa ko dan ka yi amai duk azumin kamanin lafiya ba abin da ya tafi sai dai dan mutum ka ya rauni ka ga rashin lafiya ga ya kamata ka ci abinci don ko ka nemi magani kenan idan ya daga baya zaka rana amma yin amai kadai baya kare azumi sai in mutum da ya jawo amai din shi da kanka to azumin sa ya kare haka yin gudawa baya kare azumi wannan ko mai bayani na karshe yana magana ne akan cewa idan yana sadakarwa dan da yan uwa da suke zuwa wajen karatu idan an tashi wadan sukan tafi a guje wadan kuma sukan karya ka'idar wato tuwafi masu bayar da hannu ba a tsaye ba an tsaye da kai sun yake sai ya wuce kuma hakan kila na iya jawo hadari saboda haka da Allah muna roƙon yan uwa wanda suke zuwa wajen karatu su rinka bin ladabin tuki su rinka bin ka'idojin tuki idan yin ta'ala ya kare mu daga dukkan asira to za mu ci gaba daga ayar da muka tsaya a biya wato za mu tafi kan aya ta 47 cikin wannan sura mai albarka suratul fussilat mai ubangiji ta alaiki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء أولئك قالوا آمنا كما منا من شهيد إليه يزوى بريك نسي كدي وبنجي يرد علم الساعة أكي ما يبدأ علم ساعة القيامة بند الله باب وند يسن يوم القيامة ذات الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فصلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك هفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون بند الله با wanda yake yin kiyama da ta tsaya ko da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da malaika jibril yake da shi asbirni an sa'a sai ba da amsa da cewa mal mas'ulu anha bi a'lama min wanda aka tambaya bai ko wanda yi tambayar sani ba ma'ana ni da shi guda ɗaya ne su nisa ubangiji ta ana da shi ɗaya su inna la inda hu inisa wa yi nufin ilgai wa ya alam mafin arham wa ma tadari nafsun ma za ta kusa guga da da ayi arzun ta mutu inna la alimul habib wa ma ta kurji ne ta marashi babu wani ɗan itace da zai hudu min aka mamiha daga cikin kusa tasa ko daga cikin huda tasa wa ma ta min unta babu wata ya da za ta ɗauki juna biyu wala ta ba'u babu kuma wata wadda za ta haife illa bi ilmihi fa sai da ilimi wannan nuna gamewar Allah game da kowane irin abu dukkan wani itace da yake da ƴaƴa yayin da ƴaƴa din za su hudo daga jikin hudarsu ubangiji ta ala ya san da su a dukkan itacen duniya da bara ma ta kudu min warqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulmatil ardi wala ratabin wala yabisi illa fi kitabin mubin wannan mun gamewar gamewar ilimin Allah game da komai da komai an gane ku sannan babu wata kiyama da za ta dauki juna biyu babu wata wadda za ta haihu kuma a duniya ta ce ubangiji ta ala ya sani adadin mata nawa ne suke da juna biyu yau a duniya idan suka haka ilimin na wurin Allah adin adadin nawa ne suka rage a yau kirdigar ilimin na wurin Allah nawa suka rage kirdigar ilimin na wurin Allah Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tajidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi miqdar adad al-ghaib wa shahadatu al-kabir muta'al سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارد بالنهار له مؤكدات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah biqawmin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wa wannan na nuna cikakken ilimin ubangiji da cikakkiyar kudura ta wa yawma yunadihim a ranar da Allah zai kiraye su su masu bautar gumaka su wanda suka riƙi wani wanda ba Allah ba cewa zai fice zai ce da su aina shuraka'i ina abokanan tarayyar da kuka haɗa ni da su kuka ce za su taimaka muku za su tsayar da su daga gidan wuta su kai ku gidan aljanna kamu sai su ba da ansa da cewa azan naka ya ubangiji muna tsayanta maka muna sanar da kai cewa ma min na min shahidu cikin ba wanda ya ce sai da cewa kana da abokin tarayya yau gungun mun da mu da in ta barran da mu da ne min ta ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من الله dukkan wanda ya fito wanda ba Allah ba a nan zai barranta ya rabu da wannan mutumin shi ma wanda aka riga kan zai barranta daga wanda ya mutu biyayya kowa zai ce ba ruwan ma da kai zai ce wa ɗan uwansa adam na ka ya ubangiji lallai mun lalanta maka muna ba da sanarwa muna sanar da kai cewa ubangiji ma min nami da yi ba ba cikin mu wanda yake ba da sai da cewa kana da abokin tarayya وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل ذكر أبن بسوء فتن في سنة سنة بأ الله بأ ضل عنهم زي فتي يبرشوا za su nemi su su rasa a sarfa jirkiya duk wanda ta rika ta ce wani zai keke ni wani zai mun kaza wani zai mun kaza idan an tashi tarin kiyama yau mai jina kuma yau mai jina da mun za ka nemi su cikin taro ta rasa an fahimta ko saboda ka ne ka rika Allah shi kadai ka riga ka huta kuma ka yi aiki na garka daga ka huta inda ana da wani asira to da ta a rike manzon Allah asira ko da ba a aiki ba amma sai Allah ya dokar da wahayi a farko farkon wahayi yake da manzo Allah wa anzur ashirka al aqrabi ta gargadi dangin ka waɗanda suke na kusa hadisi ya zo cikin bukari sai manzo Allah ya fara dangin sa na kusa din ya ku in gidan hakim ku tsamar da kanku da gobe ta hanyar imani da da aiki da gari ba zan madasa da ku komai a wurin Allah ba ya ku ayan abdul muttalib ya ku da da ayyukan dukkan dangin sa cikin gari ta wato da manzo Allah ya kiraye su ya kirayi gwaggonsa ita ce safiya ya ce safiya annata rasulullah gwaggon annabi wadda take yar uwa da mahaifinsa samar da kanki daga wata ta hanyar imani da aiki da dai ya ce fatima ya fatima ku binta muhammadin ko binti muhammadin din da irabin ya halatta kalimi min mali ma shi roƙi ni ga abin da kike so ki rike cikin dukiyarka fa wallahi la ugni anki min Allah shay'a idan ka ci ta ga da farmiki da komai a wajen Allah to waye kuma za ka rike duk da kake ka rike ne to da kai imani da Allah kai imani da manzon Allah kai aiki na gari manzon Allah ta yi kullu ummati yadkhulu min jannati illa man aba duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake bai suka ce wa man ya ba wa rasulullah waye zai ki shiga aljanna ata'ani dakhala aljannata wa man aba wa man asani faqad aba yace dukkan wanda ya mun da'a zai shiga aljanna amma wanda ya saba mun to yake a cikin nan gatan da dukkan mai karantarwa zai maka gatan da dukkan malami zai maka ba ya ce ka rike ni ba ba ya ce ka kira suna na ba sai ce ka rike qur'ani ka rike hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi da'a ga baban kasin sallallahu alaihi wasallam shine kawai hanyar ka da in ba ga duk da kada ba Allah ba dalla annum makani da ilimin qabl wanda duk suka kira ba Allah ba zai fice bar su wa idza husira nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibarati mukafirin tsakanin mabiya da waɗanda suka bi da wanda aka yi biyayya da zaran an tada mutane a farfajiyar kiyama kanu da a'da an su zama abokanan adawa kuma wa kanu bi ibadatihim mukafirin su waɗanda aka wa bauta aka rinka kiran sunan su sai su bijire da wanda ya musu bautar ko ya kira sunan su su kafirce musu su barranta ga balin idan ka tuciya ne wa zanni a wannan lokacin za su samu tabbas cewa malamin bin mahis ba su da wata mafaka da wata kuɗi a gaban ubangiji azzannu amin imam al-yaqin domin azzannu yana zuwa da ma'anar cikakken yaqini yana zuwa da ma'anar kuma shakka an gane ku da Allah madaukakin sarki ko Allah ne ya zunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un قال الذين يظنون انهم ملاك الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين اني ظننت اني ملاك من ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا دق الظن أن الدماء من يشري أصدق daidai su nan wajen noma da hannun mai sun tabbatar ba su da wani ko ba su da wata makauta sai sun shiga cikin wuta sun riga sun tabbatar da wannan amma zanni wanda yake da ma'anar shakka shi da Allah ke cewa inna zanna la yudillu min hakika inna zanna min cikin alkur'ani لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنيط لا يسأم الإنسان أن أدم بايا سيد السلام بايا جزيا ومن دعاء الخير وزن الدعاء الهيري وكنسا kullum baya gajiyawa Allah ba mu kuɗi Allah ba mu lafiya Allah ba mu mutane ba ni ba ni dan kan baya gajiya wa in masahu sharru amma inda sharru zai ta karfi talauci ko ko baya kasuwancin ka fa nan take sai ya ɗaiɗe tsammani kanutun kuma ya sake ba mai ɗaiɗe tsammani domin da da ya ɗaiɗe da kanutun ma'anar ta ɗaya dan da nan sai ya zanto mai ɗaiɗe tsammani ma'ana kullum yana roƙon alheri idan Allah na gaza alherin kuma baya godiya amma da Allah zai ɗanɗana masa wahala kaɗan kuma sai ya zo kusan ya kusan kafa cewa ya ɗaiɗe tsammani ya ɗauka kamar Allah ya kalli ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم ولنذيقنهم azqnahu rahmatan lillah inda za mu tantana wa dan adam wata rahama daga gare mu mu ba shi arziki mu ba shi lafiya min da abu zarra a masatu bayan wata cuta da da ta shafe shi a jiyan ka kun shekaran jiya ɗinsa mai yaqulanna wallahi da ka ji dan adam din nan na cewa azali wannan kan nawa ne dama gidan mu dangin arziki ne a madadin ya jingina na zuwa ga Allah ya ce haza min fadl rabbi li a ashkuru am akfur ba zai ci haka ba sai ce haza ni kwarewa ta ce iya kasuwanci na ne sanin kurda kurda ta ne kwanaktin dina ne sanayya ta da suwa ne dangin gidanmu dangin arziki ne masu tsarin da shi ne mu haza ni haka da kurkar adam ya faɗa wa ma azun sa'ata qa'ima wato mu a ni ba na tsammanin ma kiyama za ta tsaya saboda alfahari saboda ji da kai wala irin jitu ila rabbi in ko hadda za a mai da ni wurin ubangiji na inna li inda hu da husna to wallahi tabbas ina da aljanna a wurin sa ita ce al-husna fa man yabda anna alladhina kafaru bima amilu Allah ke za mu labartawa kafarai dangane da abin da suka aikata a gidan duniya wala yuzikannahum min azabin qalil lalle wallahi sai mun tantana musu azaba mai kaurin gaske azaba mai girma shine azabin qalil wato da biyar dan adam haka yake shi ko dama da abin da ake bukata shi ne yadda manzon Allah ya suranta mummuni yace al'amarin mummuni gaba ɗayan sa alkhairi ne ba wanda yake da wannan a duniya ko mummuni in asabatu sarra shakara fa kana khairan la idan wani abu na farin ciki ya same ya samu mukami ya samu ci gaba ya ci ya ci ya samu dukkan wani matsayi da yake bukatar ya samu a duniyarsa to sai gode ya ce wannan daga Allah ne Allah ta ubangiji ya jarrabe ne ga zan yi aiki da dukiyar nan da mukamin nan da mulkin nan wajen tsari dokokinsa wajen fitar da aikin bayan Allah da ke hannuna wajen biyayyar a gare shi haka zai wa in asabatu darra sabara idan cuta ta same shi shi baya ya tsaya zabe ya fadi misali ya je kasuwanci ya samu faduwa rashin lafiya cutar ta jikinsa to nan gurin kuma sai ya hakuri ya dauka cewa Allah ne ya shaddade shi da wannan ba wani ne ya maka magani ba ba wani ne ya maka yakin ba ba wani ne ya maka wani kulumboto ba Allah ne ya ga dama ya jaddade ni da wannan sai ya hakuri fa kana khairan ba nan ma sai hakuri ya zama alheri gare dan sai a ba ki ladan da ake biyo masu hakuri ladan da ake biyo masu hakuri kukan fitowa ake babu da sai inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghayri hisab ba ta hakuri ana fatowa ne ba tare da lissafi ba ba tare da kididdiga haka ake ba su lafiyan aiki na hakuri to ne haka ake son ya kasance amma ne idan wani abu ya same ka na alkhairi ka dauka cewa domin tarkace iyawar ka ce wannan ka san gari mai ubangiji kenan ka san mai girman kai kenan kalla inda insan la yata ba'ar da ta tabana in wani abu ya same ka mutu ta kuma ka bijire ka abin nan wannan duk ba a san haka sai ake a kowane lokaci kana tare da ubangiji ta Allah وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض وإذا أنعمنا على الإنسان إذا كن مكا نعم تكن أبدا مكا باش نعمة دوكيا دا كئي دا موتوكي دا جدا دي أعرض سيحجل مكا كتمو sai ya kudu na Allah ya ce annabi ya ce wa na abi janibihi sai ya karkatar da kirjinsa wato irin ba da mai yana tafiya na wani haka yana tunani shi na abi janibihi a wata kira'a na abi janibihi a wata kira'a na abi janibihi dukkan sa ne wanda Allah ya faɗa sani ya isa bihi li yudilla an sabilillah a cikin suratul hajj alama ce ta kama alama ce ta jiji da kai mutum yana tafiya na kallon inuwarsa yana wa kowa kallon rai ya samu wadata ya samu kuɗi ke na ce sa kano a masu rikon yi na kalmar wani ne su da kan gaba daya rikon yi na to dukkan nama da kuma yake kawo wannan da sai girman kai wa idan masa ushur amma da shi sharri zai same shi ta dubu a in ari to sai ka samu da doguwar addu'a wanda an fara ta fi sallar sau a sallar minti biyar a addu'a minti ashirin talauci ke nan ta zuciya yana ne in yi ba za sallah minti ashirin da addu'a minti biyar don yi sa sa addu'ar a cikin sallah ba ka huta ba ma tun sai sallah dan da ya dubbuga dan mun ba yawa sai na da ka mutaki cewa ba yawa ba na dake amma da ina du'a in ari shi ne ibnu kasir cewa abin da aka ce kalamun ari aka ce kalamun wajib idan an ce arif ma kasar lafzuhu wa qalla ma'anahu wanda lafzin yayi yawa amma ma'anar ba shi ne amma idan an ce wajib bi aksi zalika ma kalla lafzuhu wa kasara ma'anahu kenan an gane ko du'a da arif ko zuwa addu'a mara kan da dogo ma san me yake da kuma san me yake kamar da ya faɗa ma ubangiji ta'ala na ladabi wanda zai zama kusan biyar karɓar addu'a wannan duk ana faɗin abin da kana da kina haka turkul ma'arif ta faɗa inna al-insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu khairu manu'a dan adam an halitta shi ne an jarrabe shi cuta ta hala hala wato dabi'a ce guda biyu ga shi da san na wani kuma shi za su yi ba da nai yana son naka amma baya son kuma ya ba da nai hala shi ya aka fassara shi idza massahu sharru jazua ويجعل مصدر الخير ممنوعا اذا سمي يسال مثل ذلك يا حكيم دم من سيرك اذا كما الخير يسال مثل كما سيرك انا ذلك اذا قوة سنة في ام المسلمين الذين هم على صلاتهم الدائمين والذين في اموالهم هم معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشركون ان عذاب ربهم غير معلوم والذين هم لشروطهم محافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتدى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راؤون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات المكرمين. دكتور في شكر لك عبدك. اين مجنون صلى على الكرسي، أي مجنون صلى على الكرسي اين مجنون صلي علي الكرسي abin da ake bukata dukkan wanda yake sifofin nan ne da zai zama ba kuma zai zama idan mutum sai mu du'a ba matukar ya rike wanda sifofi guda takwas da sun kuma ari ta zama da Allah sai kai ba ya su da bayani su insha Allah ya Allah قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من من هو في شقاق بعيد قلت كده سوء أرأيتم كبان الأبار إن كان من عند الله إن أبن دليك مكوى أبيد في تبت يا تكن كده قولا الله يجو ثم كفرتم به سمنكم وكو كوك كافر في كوك كيه أيدي لفي من أظن من هو في شقاق بعيد ومن الذي تسع أظن تسع sama da wanda ya kasance fi kitabin ba'id cikin sabani mai kanti ya saba ma gaskiya sabani mai nisa ya saba ma wa'ayi sabawa mai nisa wa ya fi nan baka a ranar tashin kiyama babu wanda ya fi wannan baka فنريهم آياتنا في an وفي أنفسهم ya يتبين lahum أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء Allah ce samurihim ayatina da sanu za mu nuna musu ayoyin mu waɗanda ke nuna kudaran mu da ilimin mu da kamalan mu da bunƙasan mu fil asaki a cikin sasannin sama wa fi anfusihim da kuma kawo musu su bil adama hatta yatabayyana lahum har ya bayyana gare su annahu haq cewa lalle Allah da gaske ne shi kadai ake bauta ma ba a da wani domin ga ayoyi nan taurari ayoyi ne rana da wata dukkan su ayoyi ne dare rana ayoyi ne su hazo da muke kallon ruwan sama da ke sauka tsare da ke fita dukkan su ayoyi ne a karan kawo mu ayoyi ga sunan masu yawa dukkan wanda ya buɗe ya ɗin zai ga farko amma idan ya buɗe kuma a cikin kuma ba zai ga farko da sai tsoka da nama da kashi zai ko da haka dole da na farko yake zuwa Allah ne ya sani kowa ya tashi gagajin gashin gagajin ga gashin sa ka ga gashin sa hana ka gagajin gashin haka da wanda yake dige ni amma inda zai huda ya yanka a cikin karin kanka a cikin kwanyar kanka a cikin wato ainihin kokon kai babu inda gashi wa ya fito da shi ubangiji da ala yawun ruwan bakin ka ke fitar da yawu daga ina wannan yawun ke ba ka sani ba ruwan eh, eh, eh, hancin ka ke fitar da majina daga ina ba ka sani ba dukkan waɗannan ayoyi da Allah ya zai nuna wa dan adam to mun yi ayat na bi afati wa fi anfusihim kai kadai kana motsi idan ka dama sai ka motsa dan yakan ka dai na mu ko na hannu da ko na hannu ko in ka dama biyu in ka dama uku wasu na'ura kake ta kwasu motsi wasu na'ura kike da su daina motsi duk wannan ubangiji ta Allah ne ya duba maka ayoyi da kuma a karan kanka shi ka ce wa bi anfusikum afala tusiru a karan kawo nan kuma akwai ayoyin ubangiji kun ba za ku lura ba ba za ku ɗauka imana ba dukkan wannan ayoyi ne fi awqati wa fi anfusihim hatta yashhadu lahum annahu al-haq aw lam yakfi rabbuka annahu ala kulli shay'in shahid shin ubangiji bai isa ba cewa shi mai shaida ne kan kowane irin abu tabbas Allah ya ce zaune shi da kan kowane irin abu ala innahum fi muryatin min liqa'i rabbihim ku saurara su bi kafirai ka suna cikin shakka dangane da gama da ubangijin su ba su yadda ba ba su yadda cewa za su gamu da Allah ba ala ku saurara su bi innahu bi kulli shay'in muhit shi fa Allah yana kewaye da kowane irin abu ihata ta ilimi ihata ta kudura ihata ta tahara ihata ta kowane irin abu ma'ana yana kewaye da kowane irin abu ya dauki ya ji shi yana ganin sa innahu bi kulli shay'in muhit ilimin sa yake waye komai da komai subhanahu wa ta'ala to duka duka wannan shine karshen aya ta 54 kenan a cikin wannan surta duk da wannan ita ce aya ta karshe tunda kun san lokaci kai sai za mu shiga cikin suratul shura suratul jura kuma sura ce wadda take makkiya kuma ita ce sura ta arba'in da biyu a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma tana tsaye da ayoyi hamsin da uku muna da kan ubangiji ta'ala ya ga ya mana jagoranci wajen fadar wajen fadar ne da kuma aiki da abin da ke cikin ta ya lillahi rahmani rahim hamim ayin يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حام حا da mim da ain da sin da kaf ubangiji ta ala san me ke nufi da su sai ke kazalika yuhi ilaika kamar haka ne ubangiji yake maka wahayi ya ce wannan annabi mai girma wa ila allazina min qablika haka kuma yake yin wahayi zuwa ga waɗanda suke kafin ka shi ne Allahu Allah ta'ala al-aziz mabuwayi cikin al'amuran sa sannan kuma al-hakim mai hikima cikin dukkanin abin da yake له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم له ما في السماوات أبن في سمي na dukkan halittu wa ma fil ardi da abin da ke cikin kasai lahu duk yana tabbata ne a hannun Allah mulkin sa ne kuma dukkan kowa da kowa bayin sa ne in kullu man fis samawati wal ardi illa ata rahman abda wa huwa al aliy al azim shi Allah shine al aliy madaukaki sannan kuma al azim wanda yake mai girma idan an ce ɗaukaka ɗaukakar ubangiji iri uku ce akwai ɗaukakar zafi domin ya daidaita a kan al'arfinsa da ke sama akwai kuma ɗaukaka wanda ainihin farin jari ya rinjaye kowa wallahu zalikun ala amrihi walakin da akthar an-nas la ya'lamun sannan akwai ɗaukaka ta ulul kadar wa sha'ni fi qulubi ibadil mu'minin ɗaukakan matsayinsa ɗaukakan girmansa a cikin zukatan bayan sa mummune da suka yi imani idan an ta al'amin ta shafi duka guda uku sannan shi ne al'azim wanda babu abin da yake girma subhanahu wa ta'ala sai shi تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم تكاد السماوات سميت من جدادك ولا تيسك سمن بيان sun kusa ya tafasar na a ce su kirke ke duk su faɗo min sauki hinna daga sama inda suke saboda jin tsoron ubangiji sama da ta tsagi da kirke ta faɗo wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim da ko mala'iku suna tasbihi hade da godiya ga ubangijinsu wa yastaghfiruna liman fil ardi suna nema wa wanda ke ban kasa gafara cikin mummune ala ku saurara ku ji inna allaha huwa al-ghafurur lalle ubangiji ta'ala shine al-ghafur wanda ke mai gafara sannan ar-rahim wanda ke mai jinkai ka duba ta sama saboda tsoron Allah kamar da kishi amma dan adam yana nan kasa dan kishi da yana kasa wa Allah babu ruwan da na su yi komai ba kuma ka duba duk lokacin da ubangiji da ala yayi wata magana ta wahayi lokacin da duk aka aka saukar da wahayi din aka fara sanar da mala'ika jibril idan Allah madaukakin sarki na magana wahayi saboda tsoron ka gaba Allah da su suka fadi sunan mu gaba farkon wanda zai fara farkawa mala'ika jibril ubangiji ta ala sanar da shi abin da ya wahayi sannan sauran mala'iku su farka mai ubangiji ya faɗa mala'ika jibril ne ya ce kaza ya ce kaza sannan su ce kalin haq lalle ubangiji ya faɗi gaskiya saka ka farko kenan ta ansa sai ka shi ta ansa sai ka biyar har a sauko zuwa sama ta tsaya sannan duk su ji abin da ubangiji ta ala faɗa dukkan su ne shi ne Allah ya ce hatta idza ujiya an qulubihim قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير saboda jin tsoron ka kaje da suke amma dan adam yana nuna masa ka masa ya kuma ga cikin ita kadai kana saka Allah ko da kai da kike da kamar ka fitar da ubangiji ko kuma mutum ya fitar da ubangiji ta Allah ka duba sama fa kamar kake ka fadu mala'iku da su mamu idan yi ta Allah ya magana ana ta tsora da ku inna Allah huwa al-ghafurur rahim Allah shine mai gafara dan haka ake kiran ku dan ku duba dan ya gafarta muku shine kuma rahim mai jin da da haka ake bukatar mu rinka neman a wajen sai ce والذين اتخذوا من دونه أولياء الله عزيز عليهم وما أنت عليهم بوكيل والذين اتخذوا من دونه فكرة ولم تكن wani Allah a matsayin a wato na jikin zalamarinsu wanda za su biya musu bukatun waɗanda za su hanka addu'ar su Allahu hafizin alaihim ubangiji ta alaka yana kididdige abin da suke aiwatarwa din nan abin da suke nuna kalmomin sa ya riga ya sani kuma ya sa malaiku su rubuta komai wa ma anta alaihim bi wakil kai annabi ba tunda suka zama wakili a kansu ba yi musu wazi dan sun ne kyale su safa da suke Allah mai kididdige ne suke وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة الجنة وفريق في السعيد ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم wani ولي ولا نصير ubangiji ta ala ce wa kazalika auhayna ilayka qur'an arabiyya kamar haka ne ubangiji yi maka wahayi na qur'an abin karantawa arabi bayyana ta mabba ibrahim ومن دخله كان آمنا ولله على الناس يجي البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله جميع من العالمين أي كودا مكة بكتيرة جميع لك بكل مكة بكتابة تاكم في سيدنا مكة بكتابة جميع لك في ذاك في سنة أم القرى بكتا من الدنيا مكة بكتابة وفي أم القرى ومن حولها بسالة التي جيت إليك da mai duk da abuja da kano da washington bai na ne duk ahula hali ya an kuka da muku su kai inda ba ɗakin Allah a can babu ka Allah a can an gane ko a can ne alaka take kulluwa tsakanin sama da kasa ake saukar da wahayi daga sama zuwa kasa an gane ko a ta aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hikimar Allah kowane annabi da Allah ya turo ba a turo wa mutanen wani makka da su shi kadai litunzira qauman ma a aba'uhum fa hum zakirun litunzira qauman ma atahum min nadirin min qablika la'allahum yahtadun shine farko annabi zuwa makka dukkan sauran annabawa wani a iraki idan su annabi ibrahim alaihi salam wani idan su annabi musa da su annabi isa alaihi salam da zama annabi musa a da sannan kuma da kuma kulanci annabi musa kuma a sai annabi dawud da annabi suleiman tsakanin a wa wadansu a yamani dukkan waɗanda yi ne amma da ta tafi a annabi za su turo shi a makka shi ne tun da ummul qur'anin ne ya tsakiya daga nan sai har sai ya yaɗu zuwa gabas da yamma da kudu da arewacin duniya ba ne domin ita ce risala ta ƙarshe saƙo na ƙarshe ke nan wanda ya cancanta ya zama na duniya sai zan to ba su shi gefe ba kar wa ɗansu su ce na kuma ta ta bisa tsakiya ina ga ɗansu fahimta don maka ita ce a tsakiya a duniyar gaba ɗaya ko da ku gara ne maka ita ce a tsakiya sannan a saitin ta a sama ga sakin da ake kira baitul izza wanda hadisi ya tabbata kowace rana da malaiku dubu ke shiga su yi ibada su fita ba ka ko ma gobe ko kuma da irin wannan yadda yake wannan ɗakin matsayinsa a sama yadda su ke rayu shi da ibada har da aka fita ta kuma mulki kan hadin ke rayu shi da ibada ba wani mulki da ka ce babu kana ɗakin da ko mutum mai tawafi ko mutum mai yi ko mutum mai zikiri ko mai haila ko mai kiki ko mai karatun Qur'ani a kowane lokaci shi ya tuntunta yake gudun duniya shi sa na yadda malamai suke cewa wasu irin na su kusurwa da malamai ke yi wani malami ne ke cewa wata ibada ce mutum zai yi wanda a daidai lokacin a duniya zai yi rantsi da Allah shi kaɗai ke yin ta wani bai tarayya da shi ba kuma kafara ba za ta kama shi ba ka rantsi da Allah wannan da yanzu kai kaɗai kake yin ta duk duniya ba mai yin ta kuma kafara ba za ta kama ka ba shi ne suka ce abin da za a yi sai ka je maka sai ka alfarma sai a hana kowa da wafi sai kai kaɗai ka zagaya in nan na so ne da wafi ba inda ake da wafi kaga a lokacin nan in dai ka zagaya sai kaɗai ka kai kaɗai duk duniya ba wani zai kare da kai wani wajen ibada da wafi a lokacin sai to banda maka ya samu wannan a kai suke ummul qura litunzir ummul qura da muke da gani da uwar alqalbi da gaba da man haulaha da kuma sauran da ke daura da ita wa tunzir yawmal jam'i kuma da muke da gani ka gargaɗi mutane ranar kasuwa ranar taro ita ce ranar tashin kiyama la rinda fihi wanda babu hukunta bar mu zarwan ne yi sarikun fil jannati waɗansu daga cikin mutane rabo ne na aljanna Allah ya samu cikin su wa fariqun fi sayyir waɗansu daga cikin mutane rabo ne na wuta Allah ya sani ولو شاء الله inda Allah ya ga dama la ja'alahu ummatan wahida da ya mayar da mutane da ba su zama al'umma daya dunkulalliyar al'umma mai kuka kalmar shahada ba wanda zai shirka ko kaza walakin sai dai yudkhilu man yasha'u fi rahmati ubangiji na shigar da wanda ya ga dama da shi rahmarsa والظالمين ما تفرك هو الظالمين ما لهم من نبي ولا نصير ba su da wani wanda zai ji dinke lamarin su ba su da wani wanda yake zai taimake su kada su daga azabar Allah sai ce an takhadhu min اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب الله تعالى اتخذوا من دونه أولياء في ذلك ولي الله ما أمتهم ولي لك أن لا تجد الظلم رسل سنبان تابع الله مطلقك من فالله هو الولي الله فتوني الولي وهو يري الموتى كما أن فيني في راية دم وهو على كل شيء قدير كل شيء الله ما يجيكم ناكلكم وهو أن آية دليل لذلك بسيرة الولي من أكثر أسماء الله الحسنى قل يبدا السميع دا البصير دا المؤمن دا المهيمن دا العزيز دا الجبار في اسم اسماء الله الحسنى فهذا الولي ما ينبغي اذا الله هو الولي ya Allah shi ne alwali lafazin alwali kuma yana nufin mataimaki ko matsaunaki Allah matsaunaki ne yana kaumar bayan sa mummunai inna Allah yuhibbu alladhina yusafiruna fi sabilihi fasan ka annahum bunyanun marsus inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin kaumati sannan kuma yana da ma'anar mataimaki mai taimako in yushrikum Allah fala ghaliba lakum وإن يشركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ذلك الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء duk abin da kuka في fa hukmuhu ila Allah to hukuncin sai Allah duk inda kuka yi sabani wani ce kaza haramun ne wani ce kaza halal ne wani ce sunna ne wani ce bid'a ne to kuma yadda hukuncin su zuwa wurin Allah wallahi duk sabanin da musulmai suke yau a yi kan juna da juna wani lokacin a kafar juna wani lokacin a cikin mutuncin juna a gaji juna kan zuciya ne kadai inda ana son a warware mulki garkin ya a warware na ce abu kaza ibada ne kai ka ce ba ibada bane ba shi ke nan ni da kai duk ba wanda magana ta fita hujja duk shekarun da magana ta ba ta zama hujja cikin addini dan bankin musulunci ke nuna kiristiyani ko wani sa'in da dan addini wanda wani in ya bunka ta zai iya tabbacin gas musulunci je da ka bunka ta je da bi amma ba ta tabbacin ba kana kana dole sai ka kawo musu karara to shi ke ana sa yau da matsala ba shi ke nan sai ta hadisi ba a kawo Qur'ani a kawo hadisi duk abin da ake rigima yau da ake rigima da mutane wajen su sai ga wani miji annabi wa ta san annabi wani yalla ba ta san annabi wa ya ta san annabi a yau da gaba ji mutane ya an san musu generator za su duka su yawo su ya yi dan kowa ya ta mutane game da shari'a musulunci ko sun gaji da su mutunci da zagi da kaji da mai duk wannan zage zage da suke wallahi ba ta san gaskiya in suna san gaskiya mutunci biyar ne mutunci biyar ne ɗauko duk abin da ake rigima a kai wanda ya ji ake rigima a kai ana rigima kan hukumin juma safe da yamma da wajiba ana rigima kan maulidi ana rigima ko shi da ko wajiba ɗauko maulidi ɗauko zikirin juma safe da yamma da mutane suke a zuwa ajiye in ma qur'ani da hadisi sun yi tsauri kananan ɗalibai da za su iya bincika su ba to a ɗauko ahlari ismail iziya risala askari muktasar duk wannan an da za ka koya addini su tun daga ahlari tun daga ijma'i kike ne sai mu zama ajiye ko wani malami ya zo kada ya zuba zo mu malami inda wajiba take cikin ahlul ko ijma'i ko ijiya ko ngala kai ma mai malami ta so duka zuwa wani dole mana fasirin kuma yi ban malami da ne ka ko alami ka ko ismai iziya misala har mu je mu kusa da ake wata shi a kasar hausa a gulkin kifin yaro a je lauyoyi da sani a buɗa a ɗauko har mu je wani kulkudura ta imam maliki a farko sai a zo a sai a gaje sai a bincika sai a ga laifi na wallahi tallahi cikin waɗannan littattafan ba in za ka samu riba ba in za samu riba ba in za samu gidan riba ba in za samu sadakar uku sadakar hudu arba'in bakwai shekara kun ba to tun da babu a cikin nan wurin ya aka yi babu ko dai mu waɗannan malaman gaba ɗaya daga ayatari da ibiya da risala har zuwa mustafar ilimin su ne bai shiga haka su ba jami'ai ne za mu iya faɗin haka sun sani ɗoyewa su kai sun san akwai wannan abin addini amma sun suka ɗoye da shirin da cikin littafin su ba za mu iya faɗin haka ko ya kenan ko dai mu ce sun san jami'ai ko mu ce sun sani ne amma suka ɗoye idan ko ba za mu iya faɗa haka ba sai mu je na gaba wannan abin ba to mantawa suka yi su duka yi mantawa ne ko kuma idan ta abin shi a addini su hudun nan dole mu zaɓen ya hanya ɗaya da ta muna shawarta dukkan waɗannan malamai su ba mu shawara hanya za mu ɗauka akwai abin a kawo ba sun ɗaya ilimi kenan akwai abin addini jahilta suka yi wato jahile ne su kenan a'a akwai abin addini mantuwa suka yi su duka a'a babu shi addini su kuma da zaman addini da haka su kawo su ba dole ba ta inda yana son zama lafiya dai an ga mu ba wallahi duk ranar da Allah ya bani gwamnan kano ko gwamnan mu ko gwamnan ina ne wallahi haka ne ba ba ta kai neman gwamnan ke ba abin nufi wato wani abu ne ya faru a wata kasa daga cikin kasashen farin kudin ta wata kasa ce daga cikin kasashen farin kudin da aka kan gina izala marika izala tarika izala wazifa marji waye to shi shugaban kasan arme ne ga musulmi ne sai tara malaman gaba ɗaya a sabar shugaban kasa yake da shi za a tattauna da a warware matsalar na a zuwa wajen gaskiya ni ba musulmi wani ba amma mun karanta a cikin yankin da an ce addinin nan gaba ɗaya a mafi sosai. to zan aika gwamnatin saudiya ta ba mu malamai ya aika ta hanyar ɗan ba su rufe ubiya ya aka aka ba su malamai yace su zo su hukunci tsakanin abin da waɗansu suka ce da abin da waɗansu suka ce duk wanda aka ce shi ne ke ce wannan zan yi doka shi kaɗai za a yi malamai suka zo suka yi magana aka duba babu wazifa aka duba babu yake shi wannan duk zumbi ka da mutu wazifa ta dole ina mutu ba ka yi kuka shi ba a zuwa mata aka dogo ba wallahi ko da a zuwa Abuja a zauna a kirawo waɗannan a kirawo waɗannan a jefa wajiya a kawo malamai Abuja ne in ban da irin Allah wai shi mutum yana nan gari kai ka ga larabar da na farko bikin babar ko da haka ba kai Qur'an ma ba da yake su kai mai sauran su wa amma kuma kada kake ne wai kada kake ji wanda yake maka kuma kake kuma wannan al'amari kuma in ka dace kuma duk shekara kuma ka je ka bugunna ya ba ka kuma yawan mara ka bugunna ba ka jira ni ka je ina ka je wurin kafare ka tunta da wala ce duk wannan al'amari da ba wanda ba ya gaje sai da wajiyawa ne ta wata wata ne to idan ka je umara ka kuma yi sallah wajiyawa idan ka ga arba suka biyu sallah su wasu wasu sallah arba su ya su maka da ka ji haji ka je komai da sauransu wannan zai tunta da wani wa ma da wata ita da gida wata ita da duka kuma ka kunya ma ya ne mai ya annabi nuna mana kai wani aiki kun nuna mana kana san annabi وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وابن بكيت اقامي اكلت hukunci sai na wurin Allah zalikumullahu rabbi Allah shi ne ubangiji na shi kadai zan bautawa alayhi tawakkaltu yazuwa a gare shi kawai na dogara wa ilayhi umir yazuwa gare shi mutum da al'amura kame da an zo iya zagi to sai a nemi wanda iya zagi wannan amma in dai za a magana za a ta sai a tun shi shi ta bin da duk su ba ta iya da ba ba da da ba kai ne bayyana miki cikin imanin ko ina yake ya kuri kada ko kuma kada mutane lokacin da kada lokaci قرآن صحيح العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبة لا فتاحة بين الرسول وبين رأي فقيه أبدا إن ده الله تعبير يكون ذا ذلك ذلك هذا شيء يجب أن هذا الناس إلا أكبر زوجين أكبر زوجين في هذا تمارين أنائم أنت عن كتب الحديث وما أتى عن المصطفى فيها من الدين كمسلم والبخاري اللذين هما الى الدين في مثل وتبيين لا بأجر وتعظيم ونعمة من كل قول أتى من رأي تولي. ce kana barci za ka duba Qur'ani za ka duba hadisi kana kin da kuma makaranta kawo Qur'ani kawo hadisi don ka kare abin da kake yi Allah ce samawati wal ard جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا مرجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم باطل السماوات بنجي سيني وندو شاجي حلسا سمي والأرض بكتا جعل لكم من أنفسكم أزواجا ya sanya muku mata ya halittu mata daga sashin jikinku matar farko ita ce hawa an halitte ta daga jikin bil adaman farko shine annabi adam alaihi salam shi ne sha'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwajan haka ubangiji ta'ala ya halitta muku dangogi ya halitta su don ku huwal al'ami cikin dabbobin gida su ne kuma shi da shanu da awaki da rakuma duka waɗannan akwai namiji akwai mace a cikin su yazra'ukum fihi ubangiji ta'ala ne ya kafa halittar ku cikin cikin ya kafa ku halitta na babu abin da ya kama da Allah madaukakin sarki wannan suna ko sifa ko zafi ko kudura ko komai nan wa sami'ul basir shi Allah suna as-sami'ul mai wanda zai sa ba ya iyaka albasiru mai gani wanda babu abin da ke koyuwa da shi lahu maqalidu samawati wal ard suka ce maqali sunan jam'i ne la da lahu min lafzi idan an ce me ne fara sai ka ce mista makulli amma zakin ka mafati kuma ka isa matali amma jam'in matali jam'i ne wanda ba ya da mufarji daga cikin lafazinsa waɗansu malaman luga sukan ce akwai ikili akwai misli amma dukkan wannan nuna ce ne rauni da tabbatacciya ba amma eh, sahihi luga ce ne na wahid lahu min lafi lahu matalib samawati wal ard a hannun Allah ne makullan sama da kasa taskokin sama na arziki da taskokin kasa duk mukunnan hannun Allah shi shi ke buɗe sama ruwa ya sauka shi ke buɗe kasa tsirrai su fito shi ke ganar da ɗan adam inda ma'ajiyar sai ka fice a kasa ko dukkan da kuma adami da albarkatun kasa yadda ka rinka da min sa shi ne wanda yake shimfa da arziki ga wanda ya ga dama ka zama mutum mai gasa arziki ba ya tashi da kuɗi wa yadda kadin kun shi ke taƙaitawa ga wanda ya ga dama wani ya gasa arzikin kuma ya kalli innahu bi kulli shay'in alim shi fa Allah masani game da komai game da kowa شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من ta'ala ya shar'anta muku wani ban wani abu na addini ma wasa bihi Nuhan irin abin da ya wasikin sa zuwa ga Annabi Nuhu alaihi salam wanda shine farkon manzanni a nan kasa wallazi auhayna ilayk da abin da muka yi maka wahayin sa wa ma wasaina bihi Ibrahim da abin da muka yi wasiki ga Annabi Ibrahim alaihi salam da shi wa Musa wa Isa da abin da muka wasiki ga Annabi Musa da abin da muka yi wasiki ga Annabi Isa alaihi salam wannan annabawa dukkanin su sun yi tarayya cikin wani abu na addini abinda ake nufi da wannan abin da suke tarayya kai shine aqida tauhidi inda Allah ce wala kadba asma fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa yajtanibu tawhid kowane annabi da aka turo shi an ce ce da mutanen ka wa ibudu Allah wa yajtanibu tawhid ku bauta ma Allah shi kadai ku ne ku tawhid sannan kuma ga abin da suka sake yin tarayya a ka an atini dina lalle ku tsayar da addini wa la tatafarraqu fihi kar ku cikin lamarin addini ma'ana dukkanin annabawa sun zo wa jama'a su cewa ku haɗu kan tafarki sai kar ku yarda irin yadda dukkanin annabawa suka zo da tauhidi haka sun zo da haɗin kai a cikin addini ba wani annabin da ya lamunce wa jama'a ko ya ba da lafisi jama'a su rarrabu in ka ga an da kan zuciya ne amma ba addini ne ya umarni ba addini ba ya umarni da rabuwa addini na umarni da haɗin kan jama'a ne ana tunin dina wala ta tafarraku fihi kar ku yi cikin lamarin addini kabura alal mushrikina ya yi nauyi a kan mushrikai masu shirka ba ta da uhun ilai irin abin da kake kiran na kaɗai da Allah da ibada su suna ganin ya yi nauyi ba za su yi ba man yasha ubangiji shi ke zabar wanda ya ga dama zuwa gare shi ya mai da shi bawa na gari wa ya haɗi ilaihi man yunif kuma Allah ne ke shiryar da wanda ya ga dama zuwa gare shi mun yi da cikin masu komawa zuwa ga Allah da shi ne mutum ya bar sako ya koma ayyukan da'a yi yunif ilan Allah ya yi da da'ati wa tarkin na'at wanda yake koma Allah ta hanyar ayyukan da'a da gurin aikin sako to wannan abu da aka ce an karanta waɗannan annabawa su ne shugabannin annabawa gaba da yadda aya ta faɗi da annabawa ta faɗi cikin zurfin ahzab wa idza akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minkum min nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza su ne shugabannin annabawa abin da suka yi tarayya ke kai sauran annabawa sun fita kai kuma kamar yadda muka faɗa abin da suke tarayya kan ma kai shi ne tarayya kan tauhidi da tarayya kan haɗuwar kai kowa ya ce da mutanensa tauhidi kuma kowa ya ce da mutanensa ko haka ce kada ku yarda da mutum amma cikin ɓangarorin ibadoji wannan kullum da juna tsakanin wancan annabi zuwa wancan wajen dangin halal da haram wannan suna raba da juna tsakanin wanda annabi da wanda annabi dan Allah ce da kullum da Allah ne kun shir'atan da min hada ko wanda annabi cikin ku mun ya maka shari'a ta tsare tsaren ku daban wa min hada kuma tsari gudanar da al'amuran ku daban za ga wani abin halal a wasu shari'a haram a wannan halal a wasu annabi haram a lokacin wanda annabi ko da annabi Isa da ya zo bayan annabi isa tare da suna tarihiya da juna tsakanin at-taura da injila amma su ne wani uhilla lakum ba'd allazi urida alaykum na zo da in halatta muku ku da mu Isra'ilawa wani abin da haram ne a cikin Taurat yujidukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa atiihi to wannan shine ma'anar da kullum da Allah minkum shir'atun mun hada wannan kuma haduwa akan tauhidi da haduwa akan hadin kai shine ma'anar shari'a da kullum da dini ma wa sabi ina an har zuwa ga an atimu dina wa la tafarraqu fihi kabra al mushrikin ما تفرقوا illa min ba. بعد جاءهم العلم بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أوتوا فيكم كتابا من بعدهم لفي شك منه وما تفرقوا شو هذا الكتاب يهود النصارى ان الجنة إلا من بعد ما جاءهم العلم في بين العلم يجوني شو لقى الجنة لكذا بعد الكتاب بس ينبغي بنت وزامن في كتابه wannan baya son ya bi wancan wannan baya son ya bi gaskiya in ta kuma daga hannun wancan ya zama shi ya rayu a kan haka walau la kalimatin sabaqan min rabbika ba dan kalma da kuma gata da zaka ba daga ubangiji ka ila ajalin musamman cewa zai kame mutane har yi zuwa wani lokaci sananne da kudu ya bai nan da an zartar da hukunci tsakanin Allah ya halakar da wanda yake cancanta ya halakar da shi ya kuma rayar da kyale wanda yake bukatar a rayar da shi wa innal ladina utul kitaba min ba'dihim lalle waɗanda aka gabar wa littafi min ba abin bayan shuɗewar waɗancan iyaye na farko la fi shakkin min umari suna cikin shakka game da alqur'ani suna cikin shakka shakka da cikin mai zurfin gaske ma'ana yahudu na yanzu daidai suka da iya kitabu yahudu ne yanzu kenan waɗanda ake magana ma ta farrafu yahudun da ke an gane su manzo ya bayyana cikin hadisi hadisin da yake mahuri sama da shahara rana a wurin malaman hadisi an gane su hadisin yana cewa yahudawa sun rarrabu kashi saba'in da daya nasara sun kirista sun rarrabu kashi saba'in da biyu waɗanda sabbin manyan na marasa kashi kenan a cikin kowane kashi kuma ka iya samun ƙananan kashi kashi na cikin gida sai su wannan al'umma ta za ta karkashi har kashi saba'in da uku yace kulluhum fil nar illa wahid dukkan suna cikin wata ce kashi daya sai sa abin suka tambaye shi wani kashi ɗaya da yin mutum da ba zai wuta ba sai ce ma kana ala misli ma ana alaihi yau ba wanda suka kasance a kai irin abin da muke kai yau ne sahabbai da su ne kada wanda za samu hadisi ne yi imam muslim ya sa ibn maja ya rubuto haka imam ahmad ya rubuto malaman hadisi da dama sun rubuto na faɗa dan kalubalen wani malami da shi hadisi da hadisi ne su yi kuma dama lokacin da Allah ke bayani da rarrabuwar cikin maganganu in ka mutum ya ga hadisi to dan malamin hadisi ne ya mai kuma masa uzuri saboda bai karanta ilimin hadisi ba amma duk wanda ya karanta ilimin hadisi ya zama hadisi ne sai manzo Allah ce dukkanin su su fito ta kafi ta babu yadda za a yi kuwa mutum idan su fito shi dai sai ya kasance kan irin abin da annabi ke kai shi da sahabbansa zan tambaye ku tsakanin ku da Allah lokacin annabi da sahabbansa akwai wata da cikin ɗarin yake ko in babu a sai abin da annabi ke ce inna idan kun ce ko da ba ku shiga ku da nika ko ku kun shiga ko ku da ba ka zaka Allah ran ta kike waye da shi ne kika da dirka za ku kira sauran musulman da suke kafin a haifi shi wannan darikan ta yaya suka yi suke shi kaga haka mata mutum da kan wannan duk duniyar nan idan ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan al'umma ya fi kowa mutai sai na abu daga shi ba sai Umar daga shi sai Uthman daga shi sai Ali suna annabi ta alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin yanzu dan Allah ko da Abu Bakar yana da dalika sunan ta Abu Bakariya ko Umar yana da dalika sunan ta Umariya ko Uthman ko Ali sunan ta kuma dalika to yayin su ne ta bi dalika ba rashin sanin kalalan ta ne rinka yin adalci za mu ji magana kayan mana nauyi amma mu kalle su da mizanin ilimi kar mu mayar da ansa irin ansa da wahili ke bayarwa a titi ni a kan ni zagi da tutu duk wannan ba shi bane ba ni adalci in an kalubalance mu a ilmance to sai mu kare kanmu a ilimance dukkan wanda ya zama a sabon salam to yana kan zaman lafiya da mutum in ya kan da mutum ta fuskar ilimi ba karfi zai yi nuna ba ga ta yake so ya mana kenan dan misali kan yan ba haka ba ko ku tashi ku yi bayani ko ya rasu na karatu za su muku bayani Allah ya ba ta na ɗafi lokaci rana ta riga ta fito gari ya waye rana ta fito tun garawan boye wallahi tambayi duk inda wannan malaman suke masu son zuciya yanzu abin da ake sai dai a rike na da kan su gudu amma ba ta bin shi ba ka rike da sai ka ba da kuɗi kana lallashi a ce ka rike ido a baka yanzu ko har gidan rediyo ka duna ke gaba an ba ku kowa da kowa ɗauka don mutane sun gidan ka duk da haka don Allah ba za ku fito don Allah zai gane gaskiya sai aya ta karfi فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير wani zalika dan saboda abin nan da aka faɗa a baya sabau to sai ka zama mai da'awa ka rinke kiran mutane zuwa ga abin da aka faɗa a baya an aqimu dina wala la tafarraqu fi wastaqim kama umirta kuma ka daidaita kamar yadda umarce ka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa da suratul hud da yan uwanta suratul sura da suratul nabi su suka sa alƙur'ani ta fito a kai da Allah ce fada wasta in kama umarta ka daidaita irin yadda aka umarce ka tunanin yaya zai daidaita yadda aka umarce shi yadda su da kai kula ka fito kan manzon Allah saboda yake jin tsoron ubangiji saboda yake jin girma Allah amma ya ce ka ji wani mutum dan ya wata yake ya mun cikin ya ce shi ma na raba aljanna a hannu ba sai komai ba fasta in kama umarta ka daidaita yadda aka umarce ka wala tattabi ahwa haka ne a wala tattabi ahwa mun karka bi su sai yanzu kafin su wa kun ka ce amantu bima anzalallahu min kitabi ni kan na imani da duk abin Allah ya saukar na littafi wanda aka saukar min da wanda aka saukar kafina min kitabin ya shafi dukkan littafin da Allah ya taɓa saukarwa wa umirtu da ya bula bainakum an umartu ni in yi adalci a tsakanin in tabbatar da tabbatar da Allah rabbuna wa mu na shi ne ubangijin ku ubangijin mu ubangijin ku ma'ana noman mu ne Allah shi ne malikin mu haka kuma kafiri da kufin da dai Allah shi ne malikin ku ne lana a'malu la wa lakum a'malukum aikin mu namu ne na ku na ne irin yadda ku da za ku shigo ku yi aikin mu na masu tauhidi ba ba ta mu shiga mu yi na masu shirka da fara ce ku tsakanin يديكم لكم دينكم ولي ديني قيل لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم babu wata hukuma tsakanin ni da ku ba rikici tsakanin ni da ku malamai suka ce an saukar da wannan kafin mai umarni da jihadi amma bayan an yi umarni da jihadi ka za a kun rikici babu duka bai na zana kun kafin jihadi kenan Allah ya jima ubainana ubangiji shi ne tsakanin mu ranar tashin kiyama wa ya kuma gari su yi makoma ta gaba ba. al-imam ibn kasir yake cewa wannan aya da ayatul kursi su kaɗai ne ayoyi guda biyun da za su zama uku a cikin alkur'ani kowace ta hada jumla ɗaya har guda goma a cikin ta tantan ɗaya bayan ɗaya har guda nawa guda goma Allah ce falizalika sana'u nawa kenan واتقن كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المسيح في هذا الجزء آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعيده جبرهما وهو الأمير العزيز abin da muka faɗa dai Allah subhanahu wa ta'ala da kuma da Allah ya बेजा उसी जो कर्म अथ होता है बना होगा है